This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Hauwa Sharif ce tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau Asabar 14 ga watan Disambar shekarar da da ashirin hudu Kafin a ji abubuwan da muke tafa da su ga Aisha da kanin labarai. An tsige shugaba Yun na Koriya ta Kudu akan yunkurin kakabawa kasar mulki soji sai dai sai an dakaci hukuncin kotu. Tsohon dan wasan kwallon kafa Mikhail Kavelashvili ya zama shugaban Georgia sannan dakarun sojin ruwan amurka sun fara kaura daga burkinawa zuwa guam shekaru goma sha biyu bayan da japan da amurka suka amince da sake haɗin kai kanun labaran kenan a bangaren rahotanni za a ji martanin najeriya da ma wasu 'yan najeriya mazauna ingila dangane da furucin da shugabar jam'iyyar conservative kemi biden ta yi na cewa najeriya ƙasa ce da cin hanci da rashawa da rashin tsaro ya yi wa katutu Everyone Ya ce kowa na da 'yancin faɗin albarkacin bakinsa. Za kuma ku je da jami'an tsaron da ke ake sallama daga aiki ke kafar angulu ga sha'anin samar da tsaro ta fadawa ayyukan ta'addanci. Sunana Austin Anthony, a gaskiya ni dismiss soja ne. Akwai wanda muka kama ne an ce Boko Haram ne mun kama shi sai a kasance da mu a cikin shirin domin jin waɗannan da ma sauran rahotanni da ke tafe kamar kowace rana asibiti yau ma muna tafe da shirin a dawo lafiya to amma duk sai bayan an saurari kashin farko na labaran duniya jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci ga labaran duniya 'yan majalisar kasar koriya ta kudu sun tsige shugaban kasar yun sok yul a kan yunkurinsa na baiwa sojoji ikon wucin gadi a wani matakin da yanzu masu shari'a suka yi na'am da shi. 'yan majalisa goma sha biyu masu rinjaye masu ra'ayin mazan jiya sun mara wa 'yan hamayya baya a zaben na ranar asabar da ya kai ga tsige yun wanda yake cikin wa'adinsa rabin wa'adin mulkinsa na shekaru biyar tsige shugaban ya dakatar da ikon yun har sai bayan kotu ta tabbatar da sauke shi daga kan kujerarsa a halin yanzu dai firan minista han duksu shine zai rike margamar mulkin kasar na wucin gadi tsohon dan wasar kwallon kafa mikhail kavilashvili ya zama shugaban georgia yayin da jam'iyya mai mulkin kasar ta ci gaba da rike kambunta a wani yanayi da 'yan hamayya suka ayyana da koma baya ga yunkurin kasar na shiga kawancen eu da nasara ga rasha kavilashvili ya yi nasarar lashe zaben na asabar cikin sauki la'akari da cewa jam'iyyar georgia na dream party ce take da rinjaye da wakilai 300 wanda ya maye gurbin zaben shugaban kasa kai tsaye a 2017 jam'iyyar dream party na georgia ta ci gaba da rinjaye a majalisar dokokin kasar a zaben 26 ga watan oktoba wanda 'yan hamayya suke zargin an yi arin gizon ƙuri'u tare da taimakon moscow tuni shugaban kasar georgia mai barin gado mai ra'ayin jam'iyyun manya ya juya wa majalisar dokokin kasar baya sannan ya buƙaci a tafi zagayen zaɓe na biyu dakarun sojin ruwan amurka sun fara kaura daga okinawa zuwa guam shekaru goma sha biyu bayan da japan da amurka suka amince da sake haɗin kai don rage nauyin da ya rataya a kan dakarun amurka da ke tsibirin kudancin japan a ranar asabar ne mambobin rundunar dakarun sojin ruwan na uku da ke okinawa suka fara kaura zuwa tsibirin da ke yankin pacific kamar yadda dakarun sojin ruwan amurka da ma'aikatar tsaron japan suka faɗa wato abin dakarun sojin ruwan amurka da ma'aikatar tsaron japan suka faɗa cikin wata sanarwar haɗin gwiwa kenan a 2012 ne tokyo da washington suka amince su kwashe akalla dakaru tara cikin dakarun sojin ruwan amurka tara da aka girke a okinawa wanda suka kunshi dakaru 4,000 zuwa guam An jima kaɗan Aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu je ga rahotonmu na farko da zai kama Birtaniya. Inda a tsakanin nan ne Kemi Bedana shugaban jam'iyyar Conservative a Birtaniya 'yar asalin Najeriya ta ayyana Najeriya a matsayin ƙasar da cin hanci da rashawa da rashin tsaro suka yi wa katutu ta kuma ce ba za ta janye kalaman nata ba duk da cece kucen da ake ci gaba da yi akan batun. Akan hakan ne ƙasar ta Najeriya da ma 'yan Najeriya mazauna Birtaniya suka bayyana ra'ayoyinsu kamar yadda za ku ji cikin wannan rahoton da ramatu garba ta aiko mana. Amy Badenoch, the leader of the British Labour or Conservative Party, in spite of her efforts at denigrating her nation of origin. To mataimakin shugaban kasar Najeriya kenan kashin shatima a yayin wani taro yana mai mayar da martani kan kalaman Kemi Badenoch da ya ce kalamai ne marasa daɗi na ƙasƙanci ga Najeriya. Ms. Badenoch mace bakar fata ta farko da ta zama shugabar jam'iyyar Conservative a Birtaniya ta ja hankalin miliyoyin 'yan Najeriya bayan da ta bayyana ƙasar a matsayin wacce rashawa ta yi wa katutu. kalaman da ba su yi wa 'yan kasar wanda ke ciki da ma wajen najeriya da dama daɗi ba anas muhammad mazaunin birnin london ne tunan mata ya ce ta koyi yadda ake yin magana jiya jiya shugaban kasar birtaniya ya gabatar da kama a ce six point agenda din shi ga majalisa ko uldo mukamin take kuma aikin take amma ita ce wacce ta tashi kai tsaye take ce mishi ya aka yi cotton down immigration a cikin ma'ana ya hana baki zuwa ita inda ana hana baki zuwa ita za ta zo har ta kai mukamin da ta kai sai dai wasu kamar mickey mike na ganin tana da yanci kamar sauran jama'a na faɗin albarkacin bakinta. Ya ce kowa na da 'yancin faɗin albarkacin bakinsa kuma ba yadda ra'ayin wanda aka haifa a Birtaniya ya zo daidai da na wanda aka haifa a Najeriya. Um, wasu kuwa kamar Malama Aisha Hanan na ganin duk da cewa da ƙamshin gaskiya a kalaman nata amma akwai bukatar tana sara tana duban bakin gatari. ta fito a matsayin ita 'yar siyasa yadda ta ɗau hanya gaskiya ina ga kamar ba zai mata amfani ba saboda duk mutumin da ya ce shi ɗan siyasa ne dole ya duba kansa a matsayin da zai iya kuma zamantakewa da kowaye a yayin da wasu ke ganin tunda da ƙanshin gaskiya a sukar da ake yawan yi wa ƙasar me zai hana shugabannin su dinga yi wa ire-iren waɗannan kalaman duba na tsanaki. Abdulsamad Galadima, masanin siyasa a birnin London, ya yi tsokaci yana mai cewa. Tana da hanyoyi da dama da ya kamata ta isar da wannan saƙo ga shugabannin Najeriya, don ba na tunanin akwai ƙasar da za ta ɗauki irin wannan kalaman a kuma inda aka yi su a matsayin gyara ga shugabannin ƙasar. kuma amma mafi amfani shine ya shugabannin kasan ya wannan abin zai tunzura su wurin ganin an farfaɗar da tattalin arzikin najeriya kuma an rage cin hanci da rashawa. To a yanzu haka a ƙasar ta Birtaniya wani sabon cece kuce ya sake kunno kai a sakamakon wasu kalamai da Mrs. Badenoch ɗin ta yi da bai 'yan Birtaniya da dama daɗi ba. har wa yau ga anas muhammad sani ina jin da ya kamata ce ta ƙara zamanta don ko jiya jiya ta sake samun matsala su tuwa ta zagi sandwich kenan har yanzu ba a gama ba a daina magana ba kamar ne ka ta yi arewa ka zagi tu ko ka ta yi wajen yarbawa ka zagi amala da sauransu. ramatu garba baba muryar amurka daga birnin Bon na tarayyar jamus To Madalla masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Za kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na sadarwar Facebook, X da Instagram. Ga Aisha Ma'azu da ci gaban labaran duniya. an kammala zaman sauraron wata shari'a mai mahimmanci akan haƙoƙin da suka rataya akan ƙasashe a ɓangaren sauyin yanayi a kotun majalisar ɗinkin duniya da ke birnin hague a ranar juma'a sakamakon zaman kotun ka iya kawo tarnaki ga yaƙi da ɗumamar yanayin da ake yi a faɗin duniya da kuma waɗanda ake zargi suna kan gaba da gurɓata muhalli da iska mai guba manyan masu shari'an kotun duniya su goma sha biyar ne suka saurari bahasin shaidu daga ƙasashe 99 da gwamman ƙungiyoyi suna yunkurin tabbatar da haƙƙin da ya rataya a kan ƙasashe a shari'ance wanda zai taimaka wanda zai taimaka wajen tunkarar sauyin yanayi sannan ya yi gyara a kan duk wata illar da aka yi wa yanayi a sanadinsa misalin yadda ƙasashen da ke tsibirai suke asarar filaye a sakamakon haurawar teku ƙananan ƙasashen tsibirai sun koka cewa suna cikin haɗarin rasa matsugunansu saboda haka wajibi ne a yi aiki wato wajibi ne dokokin 'yancin 'yan adam na duniya su yi aiki akan al'amuran sauyin yanayi. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma sai batun rashin tsaro na ayyukan ta'addancin 'yan bindiga a Najeriya inda ake samun wasu jami'an tsaro da aka kora daga aiki suna shiga ayyukan ta'addanci inda a makon nan aka kama wani jami'in soja da aka kora daga aiki yana sojan gona inda suke wato inda ya addabi jama'a daga Sokoto Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoton. daga cikin matakan da mahukunta ke ɗauka domin daƙile ayyukan ta'addanci a najeriya akwai ƙara horar da jami'an tsaro da kuma tura su wuraren da ake buƙatar su yi aiki domin kawar da ayyukan na ta'addanci sai dai kuma wasu lokuta sukan su jami'an tsaron akan same su da aikata laifuka da suka saba wa kayadar aikin su da kan kai har a kore su daga aiki irin waɗannan kwararrun jami'an tsaron waɗanda tuni sun samu kwararren horo wasu lokuta kan haɗa kai da miyagun mutane suna addabar jama'a ta fuskoki daban-daban kamar wani kwararren jami'in soja da aka kama a sokoto da ke arewa maso yammacin najeriya yana yi kirarin shi soja ne yana addabar jama'a sunana austin anthony a gaskiya ni dismiss soja ne akwai wanda muka kama ne an ce boko haram ne mun kama shi to a ran 1 o'clock na dare yara sun ka bashi ruwa ya sha ruwan kawai sai ya ɓace ba ƙara ganin shi ba shi na an kai court martial dina da ni ne scott commander nasu an kai court martial dina abin da litin mai dismissal kenan gaskiya ban da wani aiki da nake yi na haɗu da abokai wanda sun kasa ni cikin wanga abin amma ni kuma gaskiya na yi dama yin wannan abin. lokacin da aka kori wannan jami'in sojan yana kan mukamin lieutenant amma yanzu yana ayyana kansa a zaman manjo na soja mai aiki yanzu yana yaudarar al'umma domin ko kafin wannan kamo da aka yi masa yana kan beli ne na wani fashi da ya yi tare da kwace wata mota. kakakin rundunar 'yan sandan najeriya a jihar sokoto asp ahmad rufa'i ya bayyana cewa ko lokacin kama wannan jami'in sai da aka kai ruwa rana domin ya nuna cewa shi jami'in soja ne mai aiki yanzu an ci gaba da bincike wanda ya kai mu ga samo wasu abubuwa a cikin wurin shi hannun austin anthony wanda sun kada da tuwahin sojoji tare da mukamin mejo akwai kuma ah, mukulle guda bakwai waɗanda aka ce wa mastaki da kuma id card na soja wanda ke tare da hoton shi da mukamin mejo akwai bana ta nigerian army akwai kuma stamp guda biyu su ma na sojoji da kuma baje guda uku na sojoji samun irin waɗannan jami'ai a cewar masana lamuran tsaro babbar barazana ce ga aikin kawar da ayyukan ta'addanci da dakarun najeriya ke yi musamman yanzu da matsalar rashin tsaro ta ƙice ta a wasu yankuna musamman a yankin arewa detective awal baladir mai iya masani ne kuma mai sharhi akan lamuran tsaro a najeriya shine muka kiran da hukumomin tsaro cewa ba komai mutum zai a cikin aiki a ce an kore shi ba saboda an ka kori jami'in tsaro wanda ya kware ya goge ya san harkar bindiga ya iya mu'amala da jami'an tsaro ya san kuma yanda masu aikata laifi suke saboda ka ya fi sauki ya fada cikin bata gari in bai taimaki kansa ya ƙaurace wa kansa daga wannan wajen ba irin waɗannan mutanen za su iya amfani da kakin da suka yi aiki da shi kafin a kore su wajen aikata don abin da suke bukata ba tare da an kalubalance su ba da sunan cewa jami'ai ne na kwarai zai iya amfani da kakinsa ko kuma wasu abubuwan na cikin aikin ya dinga taimakawa 'yan ta'adda kasancewar yana da damar yin hakan kasancewar gogagge ne kuma ya san yadda ake yin abun kasancewa kuma wani lokacin ma za ka ga kakin ma an koda an kori mutum ko wani abu ba karɓarsa ake fuli ba da ake yawancin kakin ma jami'ai ne suke siya da kansu wannan jami'in dai da aka kama a sokoto duk da yake ana kan bincike masana na ganin irinsa da makamantansa da ake kora daga soji har ma da wasu ayyukan kayan sarki kan iya taimakawa ayyukan 'yan bindiga abinda kuma kan iya yin tarnaki ga nasarar da ake ikirarin ana samu wajen yaƙi da masu aikata ayyukan ta'addanci a najeriya Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. An gaida Muhammad Nasir ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu ne a tashar mata VOA Africa a kan mita 200.5. ba ga haka duk da aka ra'ayi za yi zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma lokaci da za a ƙara gyara zama domin sauraron shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da kowa cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya ko makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidan wannan lokacin. kamar yadda muke yi a cikin watan karshe na kowace shekara muna kawo muku wasu shirye-shirye da muka gabatar a baya masu daukar hankali a yau za mu kawo muku batun yawan hatsarin jiragen ruwa a najeriya ne ba da bata lokaci ba ga shirin a yau shirin a dawo lafiya zai duba wani batu ne na hatsarin jirgin ruwa a najeriya a jihar zamfara wani jirgin ruwa ya nutse da mutane sama da hamsin da ke kokarin tserewa harin 'yan bindiga a ƙauyen kali a ƙaramin hukumar gumi da ke jihar lamarin da ya yi sanadin salwantar rayukan wasu daga cikin mutanen wakilinmu abdulrazak bello kaura ya bi kadin lamarin ga kuma rahoton da ya hada mana masu aikin ceto a hatsarin jirgin ruwa da ya faru a ƙauyen kale na karamar hukumar mulkin gumi a jihar zamfara sun tabbatar da tsamo garwakin mutane tara daga cikin mutanen da hatsarin jirgin ruwa ya rutsa da su a yankin lamarin dai ya faru ne sanadiyar firgici da tashi hankali da al'ummar suka shiga sakamakon samun labarin yunkurin 'yan bindiga da ke kokarin aukawa garin domin kai masu hari yayin da gulbin ke dauke da ruwa masu tarin yawa sakamakon ruwan ruwan saman da aka yi kamar da bakin kwarya. Aliyu Sukata Kali ne sarkin jirgin ruwan kale kuma shine matuƙin jirgin da yake tuƙe da jirgin lokacin da ya nutse. Ya shaida mani yadda lamarin ya faru. abin da ya faru ce mana aka yi barayi sai na sun kawo kusa ga garinmu mu. muna nan muna hadda jama'a da wannan lodi na biyar bayan mun ɗauki wannan mutanen mun kai tsakiyar ruwa mutum hamsin sai jirgin ya nuce lokacin da jirgin ya nuce nake jama'a don Allah a taimaka mana saboda na ga al'amarin na yaba mutane sun karin ɗari bakin ganga sai kowa daga mai gora sai mai gaba sai mai mataki ana cancan mutane saman rawa wasu sun yi ƙasa to waɗanda aka yi suwa mutum hamsin na da uku to aka yi da mutum arba'in mutum tara sun ƙare mutum guda na nan bai ƙare ba har yanzu. Kasim Umar wanda shi kuma shaidun gani da ido ne kuma ɗaya daga cikin waɗanda suka yi aikin ceton mutanen da suka nutse a cikin ruwan ya yi ƙarin bayani dangane da faruwar lamarin. Lamarin na lokacin da lamarin na yan faru muna da saman tauni ka gane mun yi gudu akan wa'in gabarayen. Yake muna bakin ruwa sai a ce mu take sai mu tsallake gulbi mu tsallake gulbi to sauran iyalan mu da matan mu da ɗayan mu suna nan bakin gulbi kaga ba bai da za mu tafi ba tare da kuma sun tsallaka gulbin ba. To lokacin na aka sawo su ga jirgin ruwa kwale-kwale hakan ga. to ɗaya daga cikin mai ga matsala ta yawa sai shiga daga cikin ruwan domin ya jawo yin jirgin ya yi waje yana kaiwa sai jirgin na nufi yana yin kasa to gaba ɗaya babu wani abu bayan yan kayayyakin da na taso sa kuma muna kan saman tudu. ita kuwa malama amina wadda ke ɗaya daga cikin waɗanda aka ceto bayan nutsewar jirgin ruwan tare ita da 'ya'yanta ta ce sun shiga tashin hankali da ruɗa lokacin da jirgin ya nutse da su kafin daga bisani a samu nasarar ceto su. abin da ya faru da masu jirgin mun ta sama tsakiya Allah aka mana da noci ba sai amma a samu cikin da ina shifa ke kula kuma da ta ni hadiya na gaskiya ku nawa ne cikin jirgin mu kamar ka kimanin mu 20 mu 30 mun da dana mu biyan muke miji mm. na an Allah da wanda ke tona Honorable Adamu Aliyu Gumi shine mataimakin kakakin majalisar dokokin jihar Zamfara kuma ɗan majalisar da ke wakiltar yankin ya ce ya shiga damuwa matuƙa da jin faruwar lamarin kuma tuni yake fafutukar ganin al'ummar yankin sun samu sa'ida sakamakon halin da suka ciki na kalubalen tsaro da kuma makekin gurbin da suke tsallakawa kafin su samu shiga cikin garuruwansu. Wannan lamari ya faru ne ina kan hanya ta zuwa guso daga gumi. Saboda na je gumi na isa birnin magaji can ta gari na. Ko da na je na tarar da an yi ruwa masu karfin gaske har sun wuce mana da jirage a garin birnin magaji. Na tarar da abin mutanen garin kuma sun cin sun ga matsalar ta faru da su na je cikin gaggawa na tura aje a saboda nan jiragen a kawo a yi amfani da su saboda bai yiwa mu zauna a mashayat babu jiri ko daya wanda mutane su amfani saboda ita a hanya gida mu tsanna karo nan hanya da muke ta linkin da mun da gumi tana da mummunan matsala ƙara tsallakar nan su wannan gari na kale bayan na sau jirgi na garin birnin magaji sai ga garin kale suma jiragen su ashe suma sun fafashe su ma sun wuce jiragen kwarai gaba da kulbi ya wuce da su jirgin da ya rige kuma mara kyau ne a shi an yi dakile dakile ne an tattaushe shi da ne kada to hakan dai suke amfani da shi na tsallakar da mutane sanadiyyar tibban da aka gaya mu cewa sun tsallako kuma sun tunkare waɗannan yankuna nasu. shi dai wannan yankin na kale da ke gundumar birnin magaji a karamar hakan mulkin gumin jihar zamfara ɗaya ne daga cikin yankunan da ke fama da hare-haren 'yan bindiga wanda lamarin ɗaiɗaita su kuma yanki ne mai matuƙar wahalar shiga saboda rashin hanya da kuma kalubalen tsaro duk da kasantuwar yankin mai albarkatun noma masu tsarin yawa kamar gero da dawa da wake da kwarya da dankali da dai sauran ababen da al'ummar yankin ke nomawa ƙarshen rahoton kenan abdulrazzaq bello kaura mure amurka daga gusau jihar zamfara a najeriya to madalla a gaida abdulrazak bello kaura to sai kuma wani taro da wata kungiya mai zaman kanta mai rajin kula da nagarta da inganci wato advocacy for integrity rule of law initiative ta shirya a jihar bauchi don wayar da direbobi da masu amfani da hanyoyi game da hatsarin da ke lakume rayuka a najeriya wakilin a bauchi abdulwahab muhammad ya tattauna da wani babban jami'in kungiyar wanda ya bayyana sunansa kamar haka sunana mahmud muhammad abubakar ni ne state coordinator na wannan program daga bauchi dalilin da ya sa muka gabatar a taɓaice dalilin mu karfafa mutane wajen bin doka da oda bisa la'akari da cewa ababen da ke haifarwa na matsaloli da yawa sai muka zaɓi mu ɗauki wani zanibi a cikinsa mu wayar wa mutane kai a kansa ko za a samu sauƙi a rayuwa to ana faɗakar da su kasan ɗan mutum yana da wahalan sha'ani wani lokacin jama'a ne suke wasa eh suna wasa da shi ina da zuwa yana da wahalan sha'ani abu biyu ne yake jawo haka na farko san zuciya na biyu jahilci wanda kuma ta addafi mu gaba ɗaya shi ya sa ma yawanci abubuwa ba sa tafiya daidai a ƙasa laifinsu ne sannan har da laifin gwamnati wajen bibiyansu akai akai yadda ya dace wajen enforcing law sannan kuma ta janibi da na gaya maka su ɗin masu yin hakan san zuciya ne da jahilci shi ya jawo burin ga an cima mu zama 'yan ƙasa ingantattu masu bin doka da oda shine abin da muke so mu cimma in allah ya yadda su ma mahalarta sun bayyana ra'ayinsu kamar haka sunana sani ɗalibi na aiki a eh, ma'aikatar yankari express a matsayin operation manager eh, mun yi appreciating da wannan taro mun yi murna saboda ci gaba ne wanda aka kawo mana shi a jihar wanda da ba mu da shi yanzu kuma tu wannan al'amari na ganin wa'ansu abubuwan da suke tasowa matsaloli da ake samu insha Allah za a takilin ɗinsu kuma muna ganin hakan da ake yi shine zai da wayar mana kayan sauran jama'o'inmu direbobi saboda yanayin driving da ake yi irin somehow kan hanya da sauransu To madalla a nan ne kuma muka kawo karshen shirin har sai sabon mako idan Allah kai muku je mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka musamman Fiona wa Mayi da ta daidaita mana sautin shiri. Baba Yakubu makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. To madalla da fatan an dawo lafiya lokaci ne kuma da za mu kawo muku wasu daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta imel. sako na farko na haɗin gwiwa ne da ya fito daga yakubu mai aski badaraka sai malam ja'afaru badaraka da sanusu maɗattai a jihar da magaran jamhuriyar niger inda kuka ce salam voa hausa alal hakikan gaskiya za mu iya cewa matakin da gwamnatin ƙasar mu ta nijar ta ɗauka wajen dakatar da tashar bbc hausa a nan kasar taku ta nijar duk da cewa ba ku ji daɗin hakan ba ka ce amma dai hakan ya yi daidai saboda kowa ya taka dokar kasar mu ta nijar matakin ya yi kyau don haka yana da kyau sauran tasoshi na gida da ƙetare su yi wa kansu karatun ta nasu domin ganin hakan ba ta kai gare su ba da fatan allah ya sa wannan shine abu mafi zama alheri a gare mu baki ɗaya to amin suma amin sai sako na gaba da ya fito daga shehu adamu rijau ka ce tabbas faduwa zaɓe da jam'iyyar mai mulki ta yi a ghana sakamakon tsadar rayuwa da al'ummar ƙasar ke ciki babban darasin koyo ne ga gwamnatin asuwaju ta najeriya domin dai an ce gani gawa ne ya ishiwa na tsoron allah sai sako daga sani mai langa-langa yalwa yayuri ka ce salamu alaikum biyoyi hausa muna taya kasar mu ta najeriya murnar fara fitar da man fetur zuwa kasashen ƙetare bayan shafe sama da shekaru hamsin tana shigo da mai daga waje da fatan allah ya sa hakan ya ɗore kuma da fatan allah ya sa farashin man ya sako a cikin gida najeriya domin kuwa kar mu zama abin dariya a idan duniya a ce na waje na samu da sauki kai da ake haƙo shi a ƙasarka kuma kana ɗanɗana kudarka da fatan allah ya ba mu sa'a to amin sun ma'amu sai sako daga ali rafkana gashuwa ka ce tattaunawa tsakanin kasashen larabawa akan kasar siriya allah ya sa kwalliya ta biya kudin soso da sabulu wajen dawo da zaman lafiya a kasar ta siriya sai sako na alhaji ali goslo kakakin samar zaria ka ce kana kira ga shugabannin najeriya musamman 'yan majalisun dokokin tarayya da sanatoci da komin rimtsi kasu yadda su ci amanar yankunan da kuma mutanen da suke wakilta sani cewa amana ce kuma an zaɓe su ne domin su kare muradun wakilansu ba domin su ji su biyari masu sha kiɗa ba to madalla yanzu kuma kafin mu je ga takaitattun labarai ga wannan saƙon. shirinku. Shin kuna neman labarai da ɗumi da sharhi ko hirarraki na musamman daga masana a fannoni daban-daban na rayuwa? To ku garzaya dandalin WhatsApp na sashen Hausa na muryar Amurka domin samun biyan bukata. Za ku iya bibiyar mu a kan lamba kamar haka. Alamar karawa ɗaya wato plus one sai ku saka biyu sifili biyu hudu hudu biyar shida uku takwas tara zan sake maimaita lambar alamar karawa ɗaya biyu sifili biyu hudu hudu biyar shida uku takwas tara kada ku bari a barku a baya sashen hausa na murya amurka duniya a tafin hannu sashen hausa radio haka muka zo ga gaba ta karshe a shirin wato labarai a takaice. To a takaice, 'yan majalisar dokokin kasar Koriya ta kudu sun tsige shugaban kasar yun Song Yul a kan yunkurinsa na baiwa sojoji ikon wucin gadi a wani matakin da yanzu masu shari'a suka yi na'am da shi. 'yan majalisa goma sha biyu masu ra'ayin mazan jiya sun mara wa 'yan hamayya baya a zaben na ranar asabar da ya kai ga tsige yun wanda yake cikin rabin wa'adin mulkinsa na shekaru biyar tsige yun ya dakatar da ikonsa har sai bayan kotu ta tabbatar da ko za a sauke shi daga kan kujerarsa tsohon dan wasar kwallon kafa mikhail kavalashvili ya zama shugaban kasar georgia yayin da jam'iyya mai mulkin kasar ta ci gaba da rike kambunta a wani yanayi da 'yan hamayya suka ayyana da koma baya ga yunkurin kasar na shiga kawancen eu da nasara ga rasha dakarun sojin ruwan amurka sun fara kaura daga okinawa zuwa guam shekaru goma sha biyu bayan da japan da amurka suka amince su yi aiki tare domin rage nauyin da ya rataya a kan dakarun amurka da aka girke a tsibirin kudancin japan an kammala zaman sauraron wata shari'a mai mahimmanci akan haƙoƙin da suka rataya akan ƙasashe game da sauyin yanayi a kotun majalisar ɗinkin duniya da ke birnin hague a ranar juma'a sakamakon zaman kotun ka iya kawo tarnaki ga yakin da yaƙi da ɗumamar yanayi da ake yi a faɗin duniya da kuma ƙasashen da ake zargi suna kan gaba da gurɓata muhalli da iska mai guba. To baki ɗaya kuma da haka muka kaga ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma idan Allah ya kai mu da daddare wato tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wanda zai yi daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za a ji mu ɗauki da wani sabon shirin. yanzu a madadin aisha ma'azu da ta taya ni gabatar da shirin sai fiona nan dudu da ta ba da umarni da injiniyan mu ma na yanzu hawa sharif ke muku fata alheri daga nan washington dc sai an ji muku.